الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى يا قوم يو ترى قوة ga watan rabiul akhir hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam 1437 kuma 20 ga watan ɗaya miladiya dubu biyu da goma sha shida a wannan majalisi namu mai albarka da muke da rasa waɗannan littafai a kuma wannan lokaci muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da mana jagoranci ya tsare mu daga kurakurai muna cikin sirar sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallam na 49 a cikin wannan littafi rijalun wa sa'un haular rasul sallallahu alaihi wa sallam shine zaid ibn al-khattab radiyallahu anhu malam yayi mana tambaya akan cewa mun san waye shi mun san sunansa to in an faɗa mana kowaye shi muhaddace domin annabi sallallahu alaihi sallam ya tabbatar mana a hadisi sahihi cewa almar'u ma'a man ahab kullum mutum yana tare da wanda yake so a duniya da lahira za su kasance tare to shine mali yace wa kana ashanna min umara dama an faɗa mana cewa abu abdurrahman al-qurashi al-adawi amirin amiril mu'minin umar ibn al-khattab radiyallahu anhu to shine shi mali yace wa kana ashanna min umara sayyiduna zaid ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu ya girma sayyidina umar wato wan sayyidina umar sayyidina umar kanin sai wa aslama qablahu sannan kuma Allah madaukakin sarki ya sa ya musulunta kafin sayyidina Umar ya musulunta sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu kaman yadda muka shina ya musulunta ne a shekara ta shida bayan hijira wannan shine kauli rajihi duk da malaman shira suna da sabani akan shekarar da ya rasu amma kusan abin da manya-manyan malamai suka tafi da malaman sira da malaman hadisi cewa sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu ya musulunta ne a shekara ta shida bayan hijira to yayansa zaidu radiyallahu ta'ala anhu ya musulunta kafin sa wa kana asmara tawilan jiddan wa kana asmar ya kasance farfari jajajaja shine suke ce mishi asmar eh, ka san farin larabawa ba iri ɗaya yake da kalan turawa ba turawa za ka gansu su ne ja su kuma laraba da mutanen indiya akan ce musu farare to idan mutum ya zama kai tsaye ba za ka ce masa fari ba ba za ka ce masa ja ba sai su siffanta shi da asmar lafazin abin nan sifa ta al'asmar. tawilan jiddan sannan mutum ne dogo kwarai da gaske sa mutum ne dogo shahida badran wal mashahida ya halarci yakin badar sau da yana ɗaya daga cikin mutum ɗari uku da goma sha wani abu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa dukkaninsu yan aljanna ne kuma Allah ya ba su tabbas cewa duk abin da suka ga dama su aikata a duniya Allah ta'ala ya riga ya gafarta musu Allah baya gafarta mu mutum kuma daga baya ce bai gafarta masa ba ba ɗabi'a Allah bace a karamci ma a cikin mutane alkurama'u mutane masu kima masu daraja idan sun yi alkawarin alkhairi ba sa sabawa amma idan suke alkawari na narko to shine suke sabawa su domin sabawar ita tafi babban mutum misali malami da ɗalibinsa sai ce sai ya zana ɗalibinsa to ya dawo ya ce ba zai zane shin ba shine yafi amma idan ya ce zan baka kyautar littafi sai kuma ya ki bashi to wannan ba ta cikin siffofin kurama mutanen da suke masu daraja وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي حقا هكما وإني وإن أوعدته أو وعدته ni idan na yi wani alkawari wa'attuhu kenan na masa alkawarin daɗi ko kuma a wa'attuhu a na masa alkawarin kacewa cewa zan masa wani abu mara daɗi au ko kuma na masa alkawari mai daɗi to na mukhlifu i'adi to ina saba wannan mu alƙawarin mara daɗi amma mun ji zu maw'idi alƙawari mai kyau kuma ina cika shi to haka dabi'a Allah ta'ala take to sayyidina zaidu radiyallahu ta'ala anhu wato zaidu bin khattab yana cikin yana cikin ahli badr kenan kaga a cikin shahararrun sahabbai masu suna zaidu uku ne biyun sun fi wannan shahara زيد ده القرآن يا سوننسا ولما قضى زيد منها وطرا زوجناكها زيد بن حارثة في زيد نبي زيد بن ثابت الفتى الأنصاري شو قبل ما كرنتا القرآن شو قبل ما سناغ بنغاب سننكم سيوانا زيد بن الخطاب سودين سنفي الشهرة ولقد قال له عمر يوم بدر البس درعي sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu ya ce masa a ranar da aka yakin badar ka sanya silke na silke silke sayyidina umar ya ce masa ka sanya silke silke rigar karfe wadda ake sa ta a matsayin kariya daga tsara ko kariya daga suka ita ce dir'u to da aka zo yakin badar sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu yace masa ka sanya silke na qala inni uridu min ash-shahadati ma turidu ai ni ma ina son shahada yadda kake so to daga babu bukatar in sa in sa silke tunda kai kana son shahada ni ma ina son yin shahada shi yasa ba sai mun sa silke ba sai na sa silke ba duk da cewa sa silke wannan al'akhdhu bi sabab ne domin domin jihadi a musulunci ba shi bane manufarsa ba manufarsa ba ce kawai aje da aka kashe jama'a mai tunanin jihadin musulunci da amun mutu ne to ya kuskura fahimtar me ake ce ma jihadi a musulunci ihdal yayi ne ɗayan biyu ne duk wadda ta faɗi sha ne ko dai a je a samu ganima a dawo cikin minna ko kuma a yi shahada duk wanda ya faru ba asara a ciki so daga ba ba ba kawai a ce a mutu ba shi kadai ne manufar yaki a musulunci qala ha jami'a mai riwaya ya ce dukkanin su suka bar suka barta ba su sa wannan silken ba duk sai suka bar silken ba su sa shi ba sayyidina umar bai sa ba sayyidina zaid radiyallahu ta'ala anhu bai sa ba wa kana zaid ibn al-khattab بن ghayat al-muslimin yawm al-yamamati sannan sayyidina zaid ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu shi yake rike da tutar musulmai a yakin yamama yakin yamama yakin da sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya shugabanta domin yakar al-murtaddu al-murtadduna sun kasu kusan gida uku in an ce al-murtaddun a zamanin a zamanin sayyidina abubakar wanda sayyidina abubakar ya yake su to sun kasu gida uku akwai al-murtaddun bil su cewa suka yi tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu to sun ban musulunci ba ruwansu da musulunci suna cewa a tsana rasulallahi abin a tsana rasulallahi izkana uh, aishan fama baluna fama baluna fi ittiba'i abi bakri shata'na rasulallahi mun ma annabi sun biyayya iz kana lokacin da manzon sama yake da rai awa hawa baluna yanzu mu ina ruwan mu da wani abubakar to murtaddai nau'in farko kenan suka ce su sun ban musuluncin tun da annabi ya rasu sannan akwai almutanabbi'un almutanabbi'un irin su musailima musailima tul kazzab wanda shi ya ce shi annabi ne shi sannan sai nau'i na uku su kuma su ne mani uzzaka su ba su ce sun ban musulunci ba amma cewa suke su ba za su ba da zakka ba na abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya haɗe su dukkanin su ya yaƙe su sannan kuma mafi yawancin wanda suka yi riddan nan banu rabi'a ne larabawa sun kasu gida biyu akwai banu rabi'a akwai banu larabawan yamen wanda kuma suna jin su ne asalin larabawa to su ne banu rabi'a su kuma laraban hijaz su kuma su ne banu muzar to ɗaya daga cikin mabiyan musailima suna cewa alimna anna rasula mudarin huwa alhaq lakinnana la natruku nabi'a rabi'ata linattabi'a nabiyya mudar ce mun san nabiyyu mudar wai annabi sallallahu alaihi shine annabin gaskiya amma ba za mu kyala annabin kabilar mu banu rabi'a mu je muna bin addinin wanda ba na kabilar mu ba ka ji halaka ta kabilanci to sai suka ban musulunci to su ne ya jawo aka yakin da ake ce masa yakin yamama za ka ji wani zubin akan ce masa abin nan suka da an ce marakatu bani hanifa domin su su musailimatul kazzab da magoya bayansa su a cikin a cikin rabi'a ana ce musu banu hanifa banu hanifa ake ce musu to wannan yakin wa qad inkashafa almuslimuna alhali musulmai wa qad inkashafa almuslimuna hatta galabat banu hanifata an rijal musulmai sai suka yayi in inkashafa almuslimun musulmai suka zama sun yayi sojoji sun zama a rarrabe wannan can suna can wannan can suna can hatta galabat banu hanifata an rijal har sai da banu hanifa wato dangin su musailimatul kazzab suka nemi su cirin jaye akan mazaje musulmai saura kiris faja'ala zaidun yaqul sai sayyidina zaid ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu wanda shi yake rike da tutar musulmai a wannan ranar shi yace amma rihalu fala rihala wa amma al-firaru fala firara yace amma rihal amma gidajenmu da muka baro a madina to fala rihala ba wanda zai koma gida a cikin mu har sai mun ga abin da ya faru wa ammal firaru amma kaga guduwa fa la firara to yau ba mu ba guduwa haka zaidu ya rika faɗi a wannan yakin zaidu bin khattab radiyallahu ta'ala anhu yana nuna tabbatar sa da cewa babu magana gudu babu magana komawa gida har sai an ga abin da Allah ta'ala ya tsakanin musulmai da kuma magabtansu waɗanda suke kafirai wanda suka yi ridda suka ban musulunci ثم جعل يصيح بأعلى صوته سنن شي سيدنا زيد بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يركع daga muryarsa yana faɗi da ƙarfi shine yasihu saha yasihu saiha shine mutum ya ƙara ƙaran nan ko ta fitar da ma'ana ko kuma a sauti ne ko mujarradu sauti ne ko kuma a sautu a sautu al-makhlutu bi al-ma'ana ko alladhi yahtamilu al-ma'ana sautin da yake dauke da ma'ana da ana ce masa a abin nan saiha tsawa to yi wata irin tsawa yi magana da ƙarfi kun san kuma tasirin sauti a yaƙi bahaushe da kaji yana cewa dokin mai baki ya fi gudu ai a yaƙi ake nufi in ana yaƙi ko ana tsere aka ji ka ta fi ɗaukuwa to yana nuna kai ne jari an tara yana faɗi yana cewa hallata sa'alti alkhayla ya ibnata malikin in kunti jahilatan bima lam ta'lami yukhbiruki man shahida alwaqi'ata annani aghsha alwaqa wa a'ifu inda almaghnami aghsha alwaqa ni ne sauti na ke keta fagen fama na yaki ka gani ko sannan kuma balarabe yana faɗi a karin magana sai na cewa wai a in haka walau laubi saut idan ana yaƙi to ko da ba za ka iya ma uwanka komai ba to ka taimake shi da ƙara ka riƙa ihu kana nuna ƙabilar ku ita ce ko kuma ɓangaren ku su ne ke cin nasara to zai da ce Allahumma inni atabihu ilayka min firari ashabi ya Allah ta'ala ina neman uzurinka kakka kama mu saboda wasu daga cikin waɗanda muke tare da su sun gudu wa abra'u ilayka mimma ja'a bihi musailimatu sannan ya Allah ina kubutar da kaina ba ruwana daga game da abin da musailimatul kazzab ya faɗa ya zo da shi na kafirci da kirkirar cewa shi annabin Allah ne waje ala yashtaddu birrayati sai ya zama yana ƙara ƙarfafa wannan tutar yanfudu biha fi nahril aduwi yana ƙara shishiga gaban abokanan gaba yana cacce ta kirazansu sun mazarabi bisaifi sai ya rika duka da takubinsa hatta kutila waqa'atir rayatu har sai da aka kashe sayyidina zaidu ibn al-khattabi radiyallahu ta'ala anhu a wannan yakin da ake ce masa ma'arakatul yamama wa waqa'atir rayatu sannan wannan tutar tasa ta fada tutar musulunci ta fadi fa akhadha salimu maula abi hudhaifa sai sayyiduna salim abin nan abin nan maula abi huzaifa sira shi ta gabata a baya sai ya karbi tuta al muslimuna ya salim inna nakhafu an nu'ta min qibali shi musulmai suna cewa ya kai salim sun zata kai Allah ramma ne Allah ramma ne kun san salim yana ɗaya daga cikin al'arba'a da manzala su sun ce a karbi Qur'ani daga wajen su yana ciki salim maula abi hudhaifa yana ɗaya daga cin mutum hudu da annabi sama ya lissafa su ya ce a karɓi alƙur'ani daga wajensu to sai suka zata kawai mujarradin alaramma ne shi kenan suka ce inna na khafu an nu'ta min qibalik muna jin tsoron fa ka a zake ta bangaren ka a ci nasara akan mu ta bangaren ka fa qala bi shahamilul qur'ani ana in utitum min qibali sayyidina salim yace bi'sa hamilul qur'ani ana Alawadaran mahaddacin alqur'ani ni in utitun min qibali in dai aka zo ta bangaren aka zo muku ta ɓangare na ni ne nake karanta ƙur'ani ina jin ayoyi yadda suke bayani akan jihadi da lagwadar da aka faɗa na waɗanda aka kashe su a wajen jihadi sannan kuma sai in bari in yi sakaci har a zo ta ɓangare na ai ba zai yiwu ba وحزن عليه عمر رضي الله تعالى عنه سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه da aka ce an kashe yayansa zaidu to ya shiga damuwa shine hazina alaihi wa kana la yakadu yufariqu dhakiratahu sayyiduna zaidu ya kasance ya kasa fita daga cikin kwakwalwar na umar ibn al-khattab ko da yaushe yana tuna shi yahinnu ilaihi yana jimami yana tuno shi shine yahinnu ilaihi wa tahfu nafsuhu ilaihi sannan kuma kowane lokaci ransa na karkata zuwa ga zaidu yana tuno shi wa kane kulu aslama qabli da qabli aslama qabli ya musulunta kafina da qabli sannan kuma yayi shahada kafina wa kane kulu ya kasance yana cewa ma habbati saba illa wa ana ajidu riha zaidin iskar da take kaɗowa daga gabas ita ce ake ce mata as-saba asaba rihul mashriqi iskar gabas to yace bata taba kadawa ba illa wa ana ajidu riha zaidin face sai na ji kanshin zaidu in dai iska ta kado to sai na ji kanshin zaidu radiyallahu anhu me yasa me yasa yace me yasa yace saba da nan ne gabashin gabashin Madina ko wallahu alam to wannan shine zaid ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu da takaitaccen tarihinsa da malam ya takaita kada su tari irin waɗannan sahabban da za ka ga tarihin da wasu malamai suke bada nasu ɗan kaɗan saboda dalilan da muka sha ambatawa akan san sahabi ne sosai idan rayuwar shi ta yi tsawo musamman aka ce ya guggusa ya wuce zamanin sayyidina abubakar ya shiga zamanin sayyidina Umar musamman a ce kuma ya kara ya kai zamanin sayyidina Usmanu musamman kuma a ce ya kai zamanin sayyidina Ali to shine zai masa shaida ta ilimi yana da almajirai da suka yi riwaya a wajensa sannan ya karantar sannan kuma da futuhat da aka rika samu daga baya baya na musulunci Allah ya ƙara yadda da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam gabaki daya Allah ya ba mu ikon koyi da su Allah ya ƙara mana son su a cikin zukatanmu na'am